بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau sha ɗaya ga watan Zulhijja, hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya 'yan uwa sun kawo ziyara zuwa gare ni. To, ina so in saurari menene saƙon da ya taho da su. karon kalla kamar yadda Allah ya kama wannan guri muna buƙatar malam da ya bamu shawari ko wani irin kira zai ma al'umma irin wani yanayi da muka shiga ciki to alhamdulillah farko dai ina godiya ga 'yan uwa da suka kawo min ziyara a wannan lokaci na farin ciki shine ranar idi wato idul adha saboda haka Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama koma mu gabaki daya kuma Allah ya rubuta wannan ziyara cikin ni kyawawa ayyuka to ƴan uwa sun nemi wato in ba su shawara dangane da wannan hali da ake ciki to idan an ce wannan hali da ake ciki to yana da faɗi ƙwarai da gaske wannan hali da ake ciki ta hanyar rayuwa da kuma halin da ake ciki ta hanyar da'awa idan an ce halin da ake ciki ta hanyar ainihin rayuwa ana nufin irin yadda Allah ya jaraba al'umma da shi da wannan musiba na ainihin covid-19 to kaga wannan musiba da aka jarraba al'umma da shi musiba ne wanda wato ya shafi addininmu ya yi wa mu illa sosai kwarai da gaske sannan ya yi wa rayuwar mu illa ya yi wa ainihin mu illa kai hatta tarbiyyar mu ma ya masa illa abin da ya sa na ce ya yayi wa addinin mu illa yan uwa da yawa wanda ka san cewa yan salafiya ne suna da kyakkyawan fahimta na addini to a wannan lokaci sai kaga wani ya faɗi wata magana wanda wannan magana kila ta sa ma ya ridda wani kuma yana ta zage zage za ga wani mutum yana da awan salafiya saboda wannan hali da ake ciki sai ga yana ta zagin shugabanni yana inkarul alani alal wulat shi yana ganin cewa wannan shine abin da zai warkar masa da al'amari to wanda kuma za ga yana ta maganganun cewa an jarabe su da musiba su ba san me suka yi wa Allah ba to wannan matsala ya ku yan uwa Allah subhanahu wata'ala yana iya jaraba kowa to yanzu Allah ya jaraba musulmi ne na duniya ga baki daya kai har ma da kafirai ma Allah ya jarabe su saka cikin wannan aya a muka duba Qur'ani zamu ga Allah ta'ala ya nuna mana cewa dama dole sai ya jarabe mu hasiban nas an yi ko an yi kulu amanna wa hum la yuftanun shin hasiban nas shin mutane suna tsammani an yi tura ku? a kyalis haka nan wawai an yi kulu amanna su ce mun yi imani wa hum la yuftanun alhali ba a jarabe su ba to lallai Allah ta'ala ba zai kyale mu haka nan ba in har Allah yana son mu da alkhairi to lallai sai ya jarabe mu kuma yadda manzo sallallahu alaihi ke faɗa cikin hadisi ingantacce inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhida falahu sukht lalle Allah subhanahu wata'ala in yana son mutane to Allah yakan jarabe su ne in dai Allah yana son ka zai jarabe ka Allah zai jarabe ka da wani abu na tsoro da wani abu na ainihin yunwa da wani abu na kaza da wani abu na kaza duk Allah zai jarabe ka akan shi to duk irin wayannan abubuwa jarabawa ne wanda Allah ke yi amma sai Allah ya ce fa bashirin sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce kai albishir ga masu haƙuri wanda in an jarabe su da musiba su ne wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi lalle ga Allah muke wa inna ilaihi raji'un wa lalle ga Allah zamu koma ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kaga wani hadisi kuma yana cewa manzo Allah yana cewa ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha anhu hatta shauka yashakuha babu wata musiba da zata samu musulmi face Allah ya kankare musu zunubai saboda wannan musiba din hatta kayar da za same su a shekenan a takaice dai Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa barin bawa haka nan ba kawai Allah ta'ala dole sai ya jarrabawa duk mutumin da ya yarda da jarabawan Allah ya yi haƙuri zai samu yardan Allah wanda kuma ya ƙi haƙuri zai gamu da fushin Allah to nasihan da nake mana wannan matsalar da aka samu na covid-19 matsala ne wanda yana barazana ga aƙidanmu yana barazana ga ainihin manhajinmu yana barazana ga rayuwarmu ga baki ɗaya saboda a cikin wannan covid-19 kaga wato masallatai da yawa an rufe su karance-karancen addini an daina ai wannan jarabawa ne da abin da zai sa a daina karance-karancen addini ai da zarar su salafiya in kana so ka wato ka yaƙe su ka kashe su gaba ɗaya ka hana su neman ilimi sauran yan bid'a suna iya rayuwa ba ilimi sauran yan bid'a na khawarij sauran yan bid'a na mu'tazila sauran yan bid'a na shi'a sauran yan bid'a na sufiya sauran yan bid'a na ikhwanul muslimin sun fi so ma mabiyansu su rayu babu ilimi saka su din nan suna gina mabiyansu ne ma kan jahilci galiban saboda su samu daman tura musu ra'ayin da suke so to amma su yan salafiya su suna ganin ɗaliban za su iya fahimtar yaren da suke magana da shi ne in suna da ilimi saka idan malamin salafiya wato yana so ya tarbiyyatar da al'umma yakan kokari ya ba su ilimi ne farko in ya ba su ilimi to da wannan ne suke fahimtar yaren da yake magana da shi da wannan ne zai samu ya gina su da shi to kaga sai Allah ya jarabe mu a matsayin mu na yan salafiya masallatan mu gaba ɗaya an kulle su ba a karance karance to da zaran ba a karance karance jahilci zai rufe al'umma in jahilci ya rufe al'umma miyagun malamai za su yi amfani da wannan dama wajen batar da mutane kaga wannan ba karamin jarabawa ba ne. sannan ta hanyar masallatai muke samun damar mu tarbiyyantar da al'umma mu nuna musu yadda za su yi sallah yadda za su yi azumi yadda za su yi zakka mu nuna musu yadda za su yi mu'amala da 'yan uwansu musulmi da wanda ba musulmi ba sai ga al'umma ta tattara cikin alkhairi mai yawan gaske so daga masallaci da zara an kulle shi ba karamin shari ke faruwa ga al'umma ba masallaci waje ne na rayar da al'umma ta wajen aƙida rayar da su wajen ibada rayar da su wajen mu'amala rayar da su wajen komai to kaga tunda aka kulle masallaci wajen watanni nawa kenan ba a bude ba har yanzu to wannan ya sanya kuma ainihin su hukuma sun kulla masallaci ne da tawili saboda sun dogara da fatawan malamai zuwa fatawan nan tun ba anan ba daga duniya ga baki daya fatawa na iya zama daidai yana iya zama kuskure amma matukar dai ya zama to akwai malamai cikin al'amarin suka ba hukuma shawara to abinda ake kira zuwa ga yan uwa su yi hakuri su yi biyayya ga ainihin hukuma kada su rinka zage-zage an gane wa'inda suka ba da fatawa ɗin nan malamai ne ko malaman nan mutane ne su kuma hukuma sun yarda da su a matsayin malamai sai suka ɗauki fatawan to fatawan nan zai iya zama kuskure zai zama daidai amma dai almuhim dai tun da dai an yi haka ɗin abin da ya kamata ga ainihin ɗaliban ilimi musamman 'yan salafiya shine su yi biyayya ga wannan abin kada su ringa sambatu wani za ya ce ainihin malamai sun ba da fatawa na banza malamai sun sa a rufe masallaci an ƙi yin sallah shin ka malami san sallah ne ka malami son karance karance addini ne ka fi shi takura ne kafin malami ya bude baki ya magana dole sai ya duba ainihin halin da ake ciki ya duba zuruf ya duba ainihin wasu al'amura sa'an nan malami ya ba da bude baki ya fatawa saboda haka malamai su ne suke gane wasu al'amura wanda ba lallai ba da kai ka gane wa tilkal ayyam nadribu halin nas wa ma ya aqiluha illa al-alimun wa'annan kwalikai wa'annan misalai Allah ya ce muke buga shi ga mutane ba masu gano shi sai malamai kenan akwai masaloli wanda duk kokolwanka ba iya gano sa ko rashin sa sai kana malami to idan kai ba malami ba malami na iya bada da fatawan wani abu abin daidai ne amma kokolwanka nuna maka ba daidai ba ne akwai maslaha kokolwanka ya nuna maka babu maslaha su haka manyan malamai su ne suke kutsawa cikin nawazin su gano abu su da fatawa a kan shi su haka malamai tun da sun bada fatawa kan wannan abubuwa kuma su aka ce Allah ya tambaya a yi tambaya fasalu ahal kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in kuma ku sani ba to shawaran da nake ba ku ya ku mabiya ku zama to masu biyayya ga malaman ku sannan kuma idan ba ku gane wani al'amari ba kada a ringa magana a gefe na ga wasu ɗalibai malami ya bada fatawa iya sa sai zo koma gefe suna maganganu kaza suna cewa malaman nan sun cuce mu malaman nan sun yi kaza malaman nan sun yi kaza kuma alhali malaman nan sun bada fatawa ne iya kokarin su in ma sun yi daidai lada biyu in sun yi kuskure za su samu lada daya kan ishtihadin da suka yi saboda ka dalibai ku zama to masu biyayya ga malaman ku kan fatawoyin da ake baku to sannan magana na biyu dangane da abin da yake da alaka da tabiya abin nan tattalin arzikin mu wato na ce wannan covid-19 din wato ya shafi hatta tattalin arzikinmu akwai wasu mutane za ga da yawa suna da sana'a sana'an nan ya dakata cif hanyar samun kuɗi da ƙyar suke samun abin da za su kula da iyalansu kaga wa'annan ma muna ba su haƙuri musiba ne Allah ta'ala ya jarabe mu da shi mai ta roƙon Allah Allah ya sa mu ci wannan jarabawan lalle Allah ta'ala in yana son mutane fa sai ya jarabe su kada ka yi tsananin duk mutumin da ya ga Allah yana ta bashi dukiya kuma yana saban Allah Allah ya wadata shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya biya mai bukata alhali yana sabo to alhassan basari Allah ya masa rama yace wannan istidraji ne wato kiwon ragon layya Shi ne kawo ayan nan falan ma nasu ma zukiru bihi hana alaihim ba kulli shai. a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi abin da aka yi musu wa'azi da shi sai muka buɗe musu kofan kowane irin abu gashi ba sun yi watsi da dokokin Allah suna ma dokokin Allah da shari'a shari'a sakaran tsaye amma kuma duk da haka sai Allah ya bude musu kofa na lafiya kofa na arziki kofa na kaza suka samu duk wani biyan bukata hatta idza farihu bima utu sai da suka yi ta farin ciki suna farin ciki suna munna suna alfahari da abin da aka basu sai Allah ya ce me akaznahum baktatan sai muka kama su a abce alhali sun suka yi gum sun kasa yin magana misali kaga da wannan kenan kaga Allah yana baka lafiya yana buɗa maka kana cikin sabon Allah ka binciki kanka anya kuwa ba kiwon ragon layya bane kuwa anya kuwa ba laifi kai wa Allah ba kuwa to wannan shine mai kyakkyawan fahimta na addini amma kaga Allah ya jarabe ka da rashin lafiya Allah ya jarabe ka da talauci bayan da kana da wadata to ya kamata ne ka san jarabawa ne kuma ka bincika babu laifin da kai wa Allah idan akwai laifin da kai wa Allah kai gaggawan ka tuba Allah ta'ala ya ankarar da kai ne tun kana nan duniya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawo kansu saka in Allah ya jarabe ka da irin wannan karka ta da hankalin kanka abin zai zama to kamar tarihi zai zama to kamar ba taɓa yin shi ba amma za ka ga akwai wahala sosai kada ka zo kana sambatu kada ka zo kana zagin ainihin shugabanni kana tsine musu kada ka manta ba kila kai ma fa in an jarabe ka da irin wannan shugabanci yadda aka jarabe wayannan kila ma ka fi wayannan hadari da yawa mun ga malamai mun ga ɗaliban ilimi da suke soke-soke ga shugabanni suna faɗin azzalumai ne suna faɗin miyagu ne suna faɗin kaza da aka ba su mukami ɗan ƙarami sai ya zamanto sun lalace sun kasa cin wannan jarabawan kaga wannan tajriba ya nuna mana idan ka zama to mai soke-soke sai Allah ya jarabe ka da kwatankwacin wannan abu sai kuma ya nuna maka gazawa sai Allah ya fita ya kyale ka ya wasu ka ka zuwa ga kanka ya ga me za ka yi saboda haka na rantse da Allah halin da muke ciki a wannan kasan wallahi babu kafara wato ya cancanci irin halayenmu ne irin sabon Allah da muke yi irin ta'addancin da ake yi jama'a a wannan gari ne fa yanzu ake luwaɗi luwaɗi yanzu ya zama ruwan dare irin abin da aka halakar da wasu al'umma kai ana yanzu a wannan ƙasar yanzu a wannan ƙasa ake maɗigo har ma ka ga mace ta auri mace namiji ya auri namiji kuma a zo gidan rediyo a faɗa wannan kuma duk irin wayannan abubuwa fa an halakar da wasu al'umma kansu a wannan ƙasan ake tauye mudu jama'a dan kasuwa kaga yana tauye mudu baya cika mudu ko ana tadlisi a yi maguɗi a cakuɗa abu mai kyau da mara kyau a siyo wa mutane shi shin duk wayannan gaba ɗaya ba zalunci bane shi shin Allah ya yi umarni da wannan kaga Allah bai yi umarni da su ba kaga duk irin wayannan saban Allah ne misali akan su akan tauye mudu Allah ta'ala ya saukar da aya musamman wailul lil mutaffifin allazina idza ishtalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kaga Allah ta'ala ya nuna hadarin abu kuma yayi wa'azi akan shi kuma Allah ta'ala ya halakar da wasu mutane wanda Allah ya turo musu annabawa musamman don yin wa'azi akan wannan al'amari amma ga shi yanzu ana aikatawa cikin wannan al'umma din yanzu misali to duk irin wayannan a cikin wannan al'umma ne fa yanzu ake samu masu karfin hali kaga dan bana bakwai wanda bai yi karfi a wajen karatu ba shine zai zama to yanzu yana sannafa ainihin malamai zai zo yanzu yana ayyanawa wayannan malaman salafiya ne wayannan yan bid'a ne wayannan salafiyan suna da karfi wayannan kaza to kaga ire-iren wayannan mutane ka ta duba fituna ne ga al'umma duk mutumin da yake ba fagen shi bane ya zo kutsa cikin nawazil wanda nawazil din nan matsala ne na manya-manyan malamai matsalar tasnif na mutane ba a bar shi a wajen 'yan bana bakwai ba ma yanzu sai ya zama to abin kunya sai ga ɗalibi jahili wanda ba shi da harzi a wajen ilmuka na addini ba shi da harzi a wajen ilmuka na ainihin harshe ba shi da harzi a kowane bangare amma kuma shi ne zai buɗe baki ya faɗi magana mai hadari wanda ko da imam malik zai faɗa wallahi sai ya shirya manyan malamai irin su sufyan bin uyayna irin su abdullahi bin mubarak irin su lais bin sa'ad irin su ahmad bin hanbal in za su faɗi magana wallahi sai sun shirya amma sai ga saurayi kawai yana yana kishin gida kawai zai dauki waya kawai shi kaɗai a cikin daki ya kuntuma wasu miyagun maganganu wai shi a dole salafi a yaushe jahili zai iya gane salafiya jahili wanda karatu bai ishe shi ba yaya za a iya gane wayannan malaman sunna ne wayannan malaman bid'a ne zai iya daukan malami dan bid'a ya mai da shi ahlus sunna ina fatan gane to wannan kadai ya isa Allah ya fushi da mu wallahi wallahi irin wayannan dalibai wato musiba suke janyo wa al'umma kuma za su iya sanyawa Allah subhanahu wata'ala ya fushi da mu na'am jarhu wa ta'dil abu ne sananne amma yana hannun waye yana hannun kowane shirme ne yana hannun kowane ɗan karan kaɗa miya ne ko yana hannun manyan malamai ne rasikuna na ilm to ina ganin da ramadana mun kawo manganin manya-manyan malamai irin su Sheikh Rabi'u bin Hadi Al-Madkhali Ibn Usaymin Sheikh Ibn ba Sheikh Wai manya-manyan malaman da duniya ta san su a wajen salafiya suna ankarar da ainihin shabab cewa su yi hankali wajen kutsawa cikin irin wa'annan nawazil din to ma sai ya to kash mafi yawa daga cikin masu da'awan salafiya muna kutsawa cikin abin da ya fi karfin mu da da'awun kuma muna yin salafiya kuma ga abubuwa da yawa da ake bukata mu karanta da mutane na aƙida mu karanta da mutane na manhajin ba ma yi sai dai mu ɗauko irin wayannan fitintunu muna kawowa to irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayani akan shi a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito cewa da sannu za a samu wasu shekaru masu ainihin ɗaukan hankali shekaru masu yaudaran mutum an gane wanda yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukawwanu fiha amin za a samu lokaci wanda za a gaskata makaryaci mutum kirkiri makaryaci ne fa amma saboda yana da zalaka da balaga za a gaskata shi sannan za a gaskata za a karyata mai gaskiya mutum ne mai gaskiya sai a dauka shi ne mai karya wa yu'tamanu fiha al sannan kuma mutumin da yake mayaudari sai a dauke shi ne amintaccen wannan al'umma ne sai a ce wannan al'umma din babu amintattu a cikin wannan al'umma sai wa'annan sai a nuna wa'annan mayaudara a ce su ne amintattu a cikin wannan al'umma wa yukawwalu fiha al-amin sannan amintacce mutumin kirki dan salafiya na gaskiya sai a ce mai dan bid'a dan bid'a kuma a ce shine cikakken dan salafiya sai kare ya zama shine ya rago a wannan lokaci Na ba san gari kare za a ringa yankawa a matsayin rago a wannan lokacin miyagun malamai maƙaryata jahilai su za su zamanto su ne malamai yanzu sannan asalin amintattun na kirkin sai a mai da su wato mayaudara watan diku fiya a ruwaibida watan diku fiya a ruwaibida sai 'yan ruwaibida za su ringa yin maganganu su za su zama to mufti samari wanda suka kawo ziyara ku tsaya ku fahimci wannan karatu da kyau tunda kun kawo ziyara ne domin ainihin a baku shawarwari to manzo Allah ya riga ya faɗi wannan musiba da za su samu wannan al'umma din wa tantiqu fiha ruwaybida in ruwaybida za su ringa magana da sunan addini to kila wani yace to mai ruwaybida sai sahabbai suka ce wa kila? kuma ruwaybida ya rasulullah menene ruwaybida din nan kaga annabi ya janyo hankulan sahabbai zuwa kan shi hankalinsu ya tattaro gaba ɗaya za su saurare shi sai annabi ba su ansa yace ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri al-amma yace shine mutumin da yake kaskantaccen mutum mutumin da ko da an kawo shi kasuwa za a siyar da wuya a sayar shi kwabo zai zo yana magana cikin al'amari na manya-manyan malamai al'amari wanda yake nawazil wanda sai an mayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, ko a mayar da shi zuwa ga ulul amr wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi ha wa ردوه duhu الرسول rasul wa الأمر منهم لا minhum الذين يستنبطونه منهم تو minhum to wa'annan ruwai bida din shine annabi ya ce mana sune shine mutum wanda yake kaskantacce ya takallamu fi amril amma yana magana a cikin al'amari na manya-manyan malamai al'amari wanda sai wani da wani zai faɗa to jama'a yanzu dan Allah a wannan ƙasa an faɗa cikin wani abu kowa faɗa ba za ga mutumin da bai da ko ɗalibai bayan iya zama ya karantar zai shiga facebook ya yi ta'addancin da ya ga dama ya ɓata malaman kirki shi kuma mutumin banza ya zama shi ne na kirki yanzu haka manzo Allah ya faɗi wannan so da kan bi hankali da irin wayannan masu da'awan salafiya din amma kuma suna ɓata sunan malamai na sunna suna ɓata sunan malamai na salafiya da sunan gyara suke yi amma ba su da wani aiki sai wannan ba sa tsayawa su dandaka wa mutane ilimi su karantar da aƙida su karantar da manhaji su karantar da ibada su karantar da suluki su tsaya su nuna wa ɗalibai hanyar da zai kai su zuwa ga Allah a ƙoƙari ake kullum ana cikin gulma ne da mutane kuma don wannan dole a kira shi gulma shi wannan gulma ne na haramun saboda ba su cancanta ba ba fagen su ba ne inda fagensu ne jar wata adil da sa ce to alhamdulillah tun da fagensu ne to wannan giba ne na halal magabatanmu suna jar wata adil sannan manya-manyan malamai irin su shek rabi irin su shek mukbin irin su ibn bas suna yi kuma sun ce ƙananan yara 'yan bana bakwai a hirɗinsu ba fagensu ba ne misali to wallahi ire-iren waɗannan fitintunu da suke damu yanzu ga sunan fitintunun 'yan sara suka fitintunu ga sunan na na 'yan shara fitintunun 'yan luwaɗi fitintunun masu wayannan ya sunansu masu fyaɗe ƙaramar yarinya 'yar wata uku ƙaramar yarinya 'yar kaza ga yarinya ta ƙaramar yarinya sosai ba sai ga wani dattijo dan shekara 60 dan shekara 70 ya mata fyaɗe to shin wani sha'awa ne zai yi da wannan yarinya kuna tunanin sha'awa ne to galiban irin wayannan al'amura suna da alaka ne da sihiri miyagun malamai bokaye su ne suke ba su wannan cewa in kana so ka samu wadata ko kana so ka ci zaɓe ko kana so ka yi kaza sai ka yi fyaɗe da 'yan ƙananan yara guda kaza kuma sai ka yi fyaɗe su kaza sai ga wani ya zo ya yi fyaɗe zai ya cimma abin shi na duniya duk wannan gaba ɗaya fa neman duniya ake yi da 'yan luwaɗin nan kai hatta waɗannan masu da'awar jarwa ta'adil wala ina ganin neman duniya suke yi suna so ne wato in suka faɗa sai a naɗa musu rawani na malanta shin an taɓa naɗa wa mutum rawanin malanta bai yi karatu ba fa'idu ce layu ɗi mutumin da ya rasa abu baya ba da shi shi saka ga kullum in suka tashi daga wannan sharri sai su faɗa wancan sharri ɗin saboda haka ƴan uwa abinda nake ba mu shawara shine mu tsaya mu rike aqidar mu na salafiya da kyau sannan kuma mu ringa yau mutane uzuri idan mutane su yi kuskure mu ta basu uzuri sai mun ga duk wani kofa na uzuri ya toshe sa'annan mu yanke wa mutum hukuncin da ya dace da shi sannan kuma yankewan ba yana hannun kowa da kowa bane kada ku yan samari ku taso mutum ya fara karatu yanzu ya shagaltu da karatun shi wannan fanni ya bar shi ga ahalin wannan fanni din dan abin da Allah ya ce kenan wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azau bi idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yada shi suna gaggawan yada wani dan bid'a ne wani fasiki ne wani kafiri ne wa suna sauri wato kamar suna Allah Allah ne mutum a samu kafirai a samu fasikai su farin ciki suke yi suna murna a samu kafirai a samu fasikai a samu kaza sai Allah ce ina ba a gaggawa akan irin wayannan nawazil din walau radduhu ila rasul da za su mayar da al'amura zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga ƙwararru a wannan fannin rasikuna fil ilm la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin hukunce hukunce daga wannan matsala sun san shi kenan ba kowa da kowa bane sai allazina yastanbidunahu shin kai da kake sannafa mutane yanzu shin kana daga cikin allazina yastanbidunahu kai makanka adalci in ba ka daga ciki ka zama dan ta'adda kenan to ta'addanci kaɗin nan alkhairi ne ga musulunci ko cutarwa kaga cutarwa saka da Allah muna kira zuwa ga samari tabbas za ga samari masha Allah kuma suna son salafiya suna son sunna amma matsalar shine sun ƙi zaunawa su yi karatu to rashin zama a yi karatu nan ba a salafiya sai da ilimi duk wayannan da suke magana a Facebook mafi yawan su wallahi zance na gaskiya ba su yi karatu ba eh wani yana sauraron kaset na wani malami in ya haddace sai zo yana yana ta hayaniya misali wasu daga cikinsu sauraron kasar ne in ka zauna ka ce to akar makallawa na ji kana ta wa ta'dil to bari kawo ma ziyara da in fa'idantu da ilimi sai ce bai da lokaci ce wallahi abubuwa ne sun yawa wallahi na shagalta ne da binciken ainihin malaman da suke da jarhi da kuma malaman kirki ce sa ban samu lokacin karantar da ku ba sai ga galiba irin wayannan ba su da majalisi ko kwaya ɗaya wanda za zuwa ilimi saboda suna jin tsoro kada asirin su ya tonu amma suna da kokari wajen bata sunan duk malamin da ke kokari suna so ne su kautar da asalin malaman sai su su hau kan wannan kujera din in suka bata duk malaman sunna sai zama to su ne malaman sunna din kamar yadda manzo sallallahu alaihi ya nuna mana alaman tashin kiyama cewa ainihin za a samu ainihin jahilai za su zo su yawaita cikin al'umma kaga annabi ya nuna mana haka to kuma za a samu mutane da yawa sai daga mutane annabi ya ce zai zama to babu wani malami sai mutane su ringa magana da harshe na ilimi su bata kuma su batar da mutane saboda ka shine nasiha goron sallan da nake ba yan uwa mu dage da yin nasiha ga samari a yi hankali da wayannan samari ba mutanen kirki ba ne in ko mutanen kirki ne jahilai ne suka shiga cikin fage na ilimi to duk wanda ya shiga fage na ilimi kuma kaga ya zama dan karambani irin su ba a tambayar su fatawa na addini irin su abin da ake yi kawai shine a ba su shawara zai su yi karatu kuma su ji tsoron Allah daga cin naman ainihin malamai wanda suka ɗara su a wajen ilimi saboda ibn sake na cewa naman malamai guba ne duk mutumin da yake cin naman malamai wallahi ƙarshen al'amarin shi baya yin kyau malamai suna iya yin kurakurai malamai suna iya samun zalla amma kuma wanda zai yi magana ya ba wannan zallan matsayi ko ya ba wannan kuskure matsayi ba su bane yan bar bakwai idan malami ya zame kafin ka yanke mai hukunci ka kai alkaɗuki al'amarin ka kai shi wajen malamai ƙwararru ka ce aka maka kalla ga wani malami ya faɗa cikin kaza me za ka ce kan shi kaga su malamai su za su ba da fatawa akan abin da ya dace kan wannan abin shine ma'anan fasalu ahla zikir in kuntum la ta'malu la ta'lamun a gani kuma ga wani wani asari mai ban tsoro ina ganin bana mantawa na gashi a cikin a sharh usul itiqadi ahli sunna wal jama'a na lalaka'i kaman in ba na manta magana alhassan albasari ne al'amilu ala gairi ilmin ka saliki ala gairi sabiri al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aksaru bin ma yuslih mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mutum ne mai tafiya ba kan hanya ba za shi saudiya saudiya gabas ne sai ya yamma kuna ganin zai haɗar za ta cikin ruwa shi ne ka saliki ala gairi sabiri al'amilu ala gairi ilimin ma aksar aksaru ma yusli mai aiki ba tare da ilimi ba abin da yake batawa ya fi yawa fiye da abin da yake gyarawa ina da yi ya ce fasalubul ilima talaban layar zuru bil ibada ku nemi ilimi irin neman da ba zai cutar da ibadan ku ba kada neman ilimin ka ya hana ka bautan Allah kuma da ba kana neman ilimin ne da ka yi mai ka bauta wa Allah saka ku nemi ilimi irin neman da ba zai cutar da ibadan ku ba sannan wadulubul ibada talaban la yazuru bil ilm sannan ku nemi ibada irin neman da ba zai cutar da ilimi kada ku shagaltu da ibada ibada babu karatu an gano wannan in za a yi ibada sai da karatu yace fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm yace lalle wasu mutane sun nemi bautan Allah sai suka bar ilimi su ne khawarij suna san bautan Allah suna da kishin addini amma kuma suka bar ilimi hatta kharaju bi asyafihim ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam har suka fita da takubban su suka yaki sahabban manzon Allah al'umma annabi to mutumin da yanzu ya dauki takobi ya kashe sahabin annabi da sunan yayi jihadi ya bar ainihin manya manyan kafirai masu boton gumaka ya zo ya kashe irin Ali bin Abi Talib yana murna ya kashe Usman bin Affan yana murna alhamdulillah yi shahada ina fatan gane wannan ya zarbata min min taqiyin ma arada biha illa li yabluga minzil arshi ridwana eh? inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana wai mutum ne fa ya dauki takobi ya kashe Ali bin Abi Talib to sai wani daga cikin dalibai mabiyansa masu goyon baya sai yana wake wannan mutum cewa ba taba samun shahidi ma irin shi ba yana cewa ya jarbata min min taqiyin ya sara mai daraja daga mai tsoron Allah eh yace ma arada biya ba komai yasa ba da komai yayi nufin wannan saran ba illa li yabluga minzil ashri buwana sai dai ya cimma ainihin yardan Allah yardan ma'abuci al'arshi da wannan jama ku duba tsakanin shi da Allah ya kashe Aliyu bin Abi Talib kowa ya san matsayin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kashe shi yana murna kuma mabiyan suka ce gaskiya ba taɓa samun da irin wannan ba sai ce inni la azkuruhu hinan ni dukan tuna da shi wani lokaci fa ahsibu sai in yi tsammani shi ne aufal bariya inda Allah mizana ne mafi daukakan talikai a wajen Allah ga mizani wanda ya kashe Aliyu radiyallahu anhu wanda ya kashe Aliyu Shi ne aufal bariya inda Allah mizana ka wa'in nan yara masu jarwa tadil za su samu wani wani kaskantacce sai su ba shi matsayin menene sai su ba shi ainihin matsayi na hamilu rayatul jarwa tadil fi Najeriya su shine hamilu an samu wani jahili bakin irin sai su shine hamilu rayatul jihar ta biyu Najeriya kamar yadda wayannan sun kashe Aliyu suna ganin wanda ya kashe Aliyu babu shahidi irin shi Shi ne aufal bariya inda Allah ya mizana su ma yanzu duk mutumin da ya kware wajen bata malaman salafiya shi ne aufal bariya inda Allah ya mizana kaga wannan ba karamin shari ne ga ainihin al'amari na addini saboda haka mu tsaya mu karanci addini kawai kada mu biye mu wayannan mu ba ilimin muhimmanci kuma ilimin nan mu yi aiki da shi Allah ta'ala na cewa wala qarwa sayyidal ladzina utul kitab wa iyyakum an taqullah duk ilimin da baya bada tsoron Allah ilimin da yake lalata tarbiyyanka yana sa baka da ka zama mai giba A ah, mai giba mana tunda ba fannin ka bane inda fannin ka ne zai mu ce to kana jarhu wa ta'dil kamar yanda ya dace an gane yanzu kai ilimin ka irin ilimin Sheikh Rabi irin ilimin Sheikh Mukmin irin ilimin Sheikh Ubayd al-Jabiri ilimin Sheikh Sheikh Ibn Usaymin irin ilimin Nasiruddin Albani shin a haɗa ilimin ka da su mana alam tara annal sayfa kadar hu iza kila inna sayfa amdamin da asa shin baka takobi ba darajin shi yana raguwa idan an ce takobi ya fi sanda kai bi so na gaskiya wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata samari ba shi sa cikin tunani sosai an gani domin wayannan sharrin ba yana da yawa su za su karar da malaman salafiya sai su bar yan bidiya su wala irin yadda yan hawari suna kashe ma'abota musulunci sai su gina mai sai su kyala kafirai su wala to su wa'annan duk wani malami wanda ke kokarin aiki da sunna za su kokari su bata mai suna sai su kuma din nan sai a bar jahilai wawaye bida zama su ne mai su ne ainihin mufti a kira mutum muftil alam ila ma ya tashi daga ainihin mufti na Najeriya ya tashi ya koma muftil alam gaba daya to wannan shine dai a takaice akwai nasihohin da yawa amma saboda lokaci karanci muku lokaci to zan dan baku dama kuma ku dan yi wasu bayanai kafin mu rufe insha Allah Allah ta alashi mu Allah saka alkai na'am sai dai a cikin bayanan malam akwai wani abu da na tuna na'am wasu cikin ɗalibai suna ta su irin wannan maganar wato raddi da kuma bid'antarwa wasan dauke shi kamar sana'a a gare su eh. inda aka kai suna ce irin su malam Jafar Allah gafarta mishi albani jariya sai zama yan bidi'a wannan abin sun ɗauke shi wato kamar sana'a eh. wannan shi wannan wanda suka fada irin cikin wannan inda zan bai tunan shi halaka gaskiya za a mana wani irin shawara ne ba su a gurguje inda za a tsamo su daga wannan halaka da suka fada gaskiya wayannan samari wanda suka ce wai sun ɗauki wannan ilimi na jarwa ta samari ne ba malamai ba ne babu wanda ya san sa a fage na ilimi to da ba a san kafa fage na ilimi kuma ka ce ka ɗauki wannan a matsayin shan ruwanka ne sana'anka ne to gaskiya ka ɗauki sana'an da ya fi ƙarfinka misali kamar misalin su misalin mutumin da bai taɓa koyan ainihin yadda ake fiɗa ba wato yadda ake operation yadda ake yin cs bai sani ba kawai shi dai mahauci ne kawai ya san ana amfani da wuka a feɗe tinkiya ko a feɗe sa ko a feɗe kaza kawai sai ya zo ya ga an ajiye ainihin wata baiwa Allah ana so mata cs sai ana jiran likita aka ce likita ya yi jinkiri bai dawo da wuri ba misali me kuke jira ai ana so ne a fede yi. to ni ma sana'a fida kawai sai ya ɗauki wuka ya wasa kawai sai ya fede matan mutane da ya fede aka yi to alhamdulillah sai ka ci gaba yace shi nan ya tsaya haka nan mace ta mutu to wannan shine misalin wa'annan bayan Allah mutumin da ya shiga cikin wannan fage ba fagen shi bane to zance na gaskiya wato ya zama to shi zuwa kira bita gaskiya wayannan samari shi ne ruwai bida ar-rajulu tafi ya takallamu fi amril ahamma fakan nasiha da nake shi ne wato ka zo kana magana kan wani malami wanda malamin nan ya dara ka wajen ilimi da wasu abubuwa ko malamin nan ya iya kokari wajen rayar da sunna to ya fada cikin kurakure masha Allah to kai din nan ka kuɓuta daga kuskure ne kowa din nan insha Allah ka same shi ka gashi da kuskure to in baka yin uzuri ga wani kai ma ba wanda zai ma uzuri haka wayannan bayan Allah da ake magana cewa albanin zariya kaza kaza da sauransu a da kuma kaza ma shek Jafar ko abin da ya kama da wannan kaga tabbas sun aikata wasu abubuwa wanda za a ce kuskure ne misali kamar in inkarul alani alal wula da suke magana din nan da kuma tahayyiji da kuma kira zuwa ga jihadi ba kan ka'ida ba misali sama kuma daga baya a ƙarshen rayuwansu mun ji kasukan wa'annan bayan Allah wayannan bayan Allah sun nuna duk wayannan abubuwa sun yi shi ne ba akan ilimi ba misali suka ce wallahi da can ba sani ba amma kuma daga baya sun zo sun gane kuma suna kiran al'umma a gyara to mutumin da yake da irin wannan ikhlasi da can ban sani ba yanzu na gane to kana tunanin idan ya ga kuskure tabbas ma ka nuna mai ba zai gyara ba zai gyara ni tabbas na ji karatun albanin zaria wato Allah ta'ala ya gafarta masa wato Sheikh Al-Albani Zaria yana magana yana cewa wasu abubuwa gaba ɗaya wasu malamai ne daga Masar masu miyagun akidu su sun ɗauka mutanen kirki ne sun ɗauka suna da akida mai kyau suka yi kaza suka yi kaza saboda haka shine suke cewa su gaskiya duwai na ba su san babu kyau ba sai daga baya da suka fara karance karance littafan malaman sunna to sai Allah ta'ala ya nuna musu gaskiya to mutane irin wayannan wanda suke iya yin kuskure ko su janye su dawo su gyara mun sha jin malam jafarin ya ce to wannan abin da can ban san shi ba amma yanzu Allah ya sanar da ni ko ce wane ya tunatar da ni shi to irin wayannan ana musu kyakkyawan zato A gani ko da abin da suka aikata din nan ko da biri'a ne ba duk wanda ya faɗa cikin biri'a bane dan biri'a zai iya yiwuwa yana da wani uzuri yana da kaza to in kuma kana ganin lalle biri'an ne suka aikata kuma lalle kana bukata to ka dauki al'amarin da malaman dungurungun akwai wani malami mai suna kaza ka faɗi irin gudunmawar da ya ba musulunci gabaki ɗaya da ya ba sunna sai ka faɗi kuma ga abin da ka gani sai da tambaya ce kana so ka san malahu wa ma alaihi an gane wannan ko ka faɗi duk abin da ka sani kan wannan malamin saboda kana wato rashin lafiya kake so ka yi bayani za a bada magani to sai ka faɗi malahu wa ma alaihi bayan ka gama magana gaba ɗaya to aka maka Allah malamin da ya yi irin wannan abu wani hukunci ya kamata a yanke ba kai za ka yanke ba mu shine abin da muke magana akai mu faɗan da muke yi ba masu abin ya zama al'amari na kananan yara yaron da ya fara karatu yanzu yana tatata sai ya ɗauko irin wannan matsala to gaskiya ya ɗauko abin da ba fagen shi ba ne shi ne kamar mutumin da ya ɗan fara koyan ainihin aikin likitanci satin shi ɗaya sati biyu sai ya ɗauko kawai kama yin tiyata kaga wannan in yayi kisan kai me za a ce qataluhu qatalahumullah za a ce kamar da annabi ya ce ma wanda ya ce ya kashe shi ma Allah ya kashe shi eh? hallasa hallasa alu idza ya arifu. me yasa ba za su yi tambaya ba in ba sani ba kaga shi nawazil tambaya yake in ba sani ba kai ba za ka yanke hukunci ba za ka iya ganin wani abu zahirin shi kamar haka yake amma wani abu zahiru gairu murad to so ka tambaya sai malamai su warware ma wannan al'amari dan Allah samari mu daina gaggawa wayannan malamai sun riga sun gaba da su abin da ya kamata yi mu roƙa musu Allah Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta musu kuskuren da suka yi Allah ya gafarta mu ma za mu yi kuskure don mu ma mu samu masu yi mana addu'a amma mun samu bayanai sosai albanin zare ya kare shi da shi ya yi bayanai yake nuna ga irin kurakuran da ya fada ciki amma yanzu to muna tunanin duk wani kuskure da ya gani irin wayannan mutane suna da ikhlasi Allah ta'ala ya gafarta musu muna tunanin irin su albanin zariya eh to muna ganin irin wannan malamai da suka tsaya sosai wajen yada wannan kalma salafiya salafiya zance da gaskiya wannan lafazi salafiya salafiya sheik wato albani ya ɗauki wannan lafazi da kasan shan ruwa ne ina ganin ya yada wannan kalma kuma ɗalibai sun riƙe da kyau to sai ka ganshi da kuskure ne kamata kai ba za ka mai uzuri ba bawan Allah shi kuma da kanshi ya nuna cewa wallahi kuskure ne bai sani bane Allah ya sanar da shi daga baya Allah ya sa ya gane shekara talatin ana cikin kuskure ya faɗa to mutum da yake bejin kunya ya nuna cewa na yi kuskure lokaci kaza lokaci kaza to shin dan Allah ba kai kanka ya kake ganin wannan Allah ta'ala shi taimake mu wannan shine dan nasiha da nake so mu ƴan uwa mu ji tsoron Allah akan wannan al'amari kada mu shiga fannin da ba namu ba wa'annan in zaka yanke musu hukunci dauki abin kai shi wajen malamai malamai su ne suke kuma sannan zaka yi kai adalci dan wani sai su kawo tambaya a murde sai su yi malami dunku sai su bi malami dan sai su tambayi malami wani abu su bar wani abu ko su dauki wani aibi ma wanda ba aibin wannan malami su yaba mishi sai su yi tambaya shi wancan wanda wanda aka tambaya bai sani ba yana can kasashen waje sai ya bada wani fatawa kuma duk wanda yake zai ga wannan bai adalci ba misali to sai kaga wannan shi ya cutar da wancan malami tunda ya ba shi tambaya a murde shi kuma malamin sai ya dauka wannan amintacce ne sai ya je ya amsa to Allah ta'ala ya sanya wannan nasiha ya amfane mu gaba daya da mu da ku kuma ya ba mu iko na neman ilimi domin shine hanya na rayar da al'umma gaba daya an sallama cewa man salaka tariqan yaltalisu fihi ilman fahala lahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya shiga wata hanya yana mai neman ilimi a cikin wannan hanya Allah zai sauwake mai hanyar shiga aljanna da wannan abu amma duk wanda ya kuma kanshi wannan fitina Allah ta'ala ba zai sauke mai hanyar shiga aljanna ba Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam eh, kamar yadda ka faɗi ta ce lallai akwai wani lamari na duniya a tattare da su zuciyoyinsu na'am saboda idan ba haka ba nan malaman sun riga da sun riga da sun rasu misali na'am tun shekaru da dama to ba su samu ɗauko waannan illolin ba sai a yanzu bayan cewa a yanzu akwai wa'insu ɓangarora da suke barna sosai hmm. irin su da suke dawowa daga ƙasashen waje da wasu ake na banza hmm. suna yaɗawa ba za su je su tankare su ba suna musu raddi sai dai su koma zuwa ga wa'inda sun riga sun rasu tabbas wannan alamu ne kamar na neman suna a ce lallai wannan ya kuwa na sani ko ya kuwa na sani wannan tabbas haka ne kamar yadda uwa mala abdullahi ya faɗa tabbas tabbas wannan haka ne gaskiya su wayannan yan neman suna ne suna so a ce ai su suka fara gane kuskuren malam wani an gane wannan ko to duk irin wayannan abubuwa to ya kamata mu yi hankali wato irin wannan da malamai magabata malamai masu kallon magana suke cewa Hubu zuhur qabala zuhur yamna zuhur Hubu zuhuri qabala zuhuri yamna zuhur wato san mutum ya shahara kafin lokacin shaharan yayi yana hana mutum ya shahara yaro ne yana tatata sai yana so kuma ya falle a guji yaro fadan dan dan wata shida yana dan tatata yana koyon tafiya sai yana so ya falle a guji kuna ganin ba zai fadi ya ji ciwo ba to wannan shi ne abin da yake damu wa'annan samari a gani ni dariya ma abin yake bani kaga yaro mai tata tawo shine zai zo ya kira wane sai kalli fa yan salafiya yan uwan shi yan shi'a suna nan suna bacci ku duba barnan da Abdul jabari ke yi a Kano Abdul jabari yana nan yana tabarna yana zagin sahabban Annabi yana kareta Bukhari da Muslim yana abin da ya ga dama wa'annan samari suna nan suna bacci kawai suna kallon dan uwansu ne kawai su jira suna dan jiran yayi tari kawai nan take su an tayo bugun fatawa nasu yanzu a nan garin Kaduna wani irin ta'addanci ne ba yi hadisi ma manzon Allah akwai wani wanda ya fara ya ce hadisan manzon Allah bola ne amma na ji wanda daga cikin yana ba shi kariya ya ce hadisan Bukhari da Muslim bola ne babu wani hadisi da za a yi aiki da shi a wajen fikin sai na muwatsa kuma duk wani fatawa in ba na Imam Malik ba fatawan banza ne misali mutumin da ya kamanta imamu shafi'i ya ce misalin imamu malik da imamu shafi'i da sauran malaman mazhaba ya ce misalin mutumin da ya hau ya ce wata irin motar nan mai tsada wata wata ta tsada ba irin motar nan mai tsada sosai to mutum sai ya shiga eh, wata mota mai tsada sabuwa yana tafiya a cikinta da kuma wannan wanda suka shiga cikin mota tsohuwa irin golf din nan tsohuwa wanda ta daɗe ana aiki da ita shin wanne ne zai fi saurin kaiwa zuwa Kano ana zuwa ji Kano ce to wannan irin da wanda gwamnoni ke hawa manyan mutane ce to ne mazhaban Imam Malik wannan gwamnati da ya yaso ba ne mazhaban sauran mutane yadda yake zagin Imam Shafi, cewa Imam ya yi karatu wajen Malik bai gama ba ya gudu bai samu ijaza ba wayannan bayan Allah fa suna ji ina jarwa tadil in kaga sun yi dan uwan salafiya ne da Allah wayan da suke ba burin su su kau da kowa su sa hau sama ko masu sa su din suna nan shuru suke yi sai dan ingiza su suna dan ciyar da su abinci su kuma sai su koma jibi wannan shine babban matsala to mutumin da yake so ya shahara ba tare da ya kai lokacin ba to akwai matsala an gano wannan ko annasu kar malu ila man inda hum malu wa man inda hum malu sannan su kar malu mutane sun karkata zuwa ga masu kuɗi in kana da kuɗi kawai shi kenan sai kai ta ingiza mutane suna hauka wa malla inda hum malu wanda ba su da dukiya wannan su karma su, sai mutane su karkace su bashi duk wannan abin da ake ma wala kuɗi suke wa abin duniya ne in ba abin duniya ba za ka sa dan uwanka ahlu sunna gaba ka kyala yan bid'a to wani akwai daga cikin su da yaji an faɗa ka sai to ai ka mun fara mun fara mu sai ya so ya taba wasu yan bid'a to ai kaga an dai an dai taimake ka yi tunda kaga da ba ka yi yanzu dan ya dan kare kanshi sai ya fara yi kamar wasu daga cikin khawarij ne an ce annabi ya ce simahum at-tahlik alaman gane khawarij shine yin ƙwaryen mulo to saboda haka sai suka tara gashi dan ka kira su yan khawarij sai dan annabi ya ce alaman alaman tahlik sun manta annabi ya ce ya katuluna ahlal islam wa yad'una ahlul ahlal awsan suna kashe musulmi su bar masu bautan gumaka sannan kuma annabi ya nuna ya tsara ƙunar ƙura'an layu jawo zuwa hanajir ai suna da sifofi da yawa suna karanta ƙur'ani layu jawo zuwa hanajir bai wuce ainihin makogoransu an gano wannan ku? kuma ya haƙiru ahadukum salatahu ma shi ko qira'atuhu ma qira'atihim aka makala ɗayan ku yana wulaƙanta sallan shi tare da nasu yana wulaƙanta karatun su karatun shi ya gana su. amma kuma ya muri min mina din kama da miya ramiya ga duk wannan gaba ɗaya manzo Allah ya faɗa sai suka tara gashi wajen ka to su ma wayannan za ka sun fara raddi ga yan bidiya saboda sun ji an yi wannan magana amma da kwata-kwata ba ka ji maganar su sai dai su samu malamin da suka ga ya yi hidima ya shahara mutane sun amshe shi yana karantarwa su bata shi in sun bata kuma su kuma sun zo mai shuyukul islam sai su sa sun zaɗa wulce shi ne muftil alam shi ne shugaban salafiya gaba ɗaya na afirka wa'iyaz billah Allah ta'ala ya shirya da mu gaba ki ɗaya ya sa mu gani eh to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk